A yanzu haka dai masu aikin ceto na can na neman wasu mutane da ba a tantance yawansu ba da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a jihar Niger Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa ‘yan bindiga ne suka auka a garin Shata da ke yankin ƙaramar hukumar Muya, al'amarin da ya sa mutane a cikin firgici suka hau jirgin ruwan kwale-kwalen domin neman tsira daga waɗannan ‘yan bindiga. amma sai jirgin ruwan ya kife da su. Wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce ya zuwa yanzu an samu damar lalubo wasu gawarwaki takwas. Bandit ɗin da sun shiga ƙauye din so da gwarawan suka gan bandit ɗin sai suna gudu suka tafi bakin ruwa. Mm. The village is by the river side. To sun shiga kule kule kenan don gudu kana kama su kana kidnapping nasu. To sai jirgin ruwan capacity da yana kwashe abun ya yi over. Kawai da ya kai tsakiyar ruwa kawai sai ya sinkin ya capsizing. Duka mutane da suke cike suka abin ga. Yanzu an gan su koko. Eh, only eight bodies na aka recover dead bodies for now. gawawaki takwas. Eh, for now. Mutum nawa ke cikin kwale-kwalen? Kwale-kwalen yana da capacity din mutane 100. Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari. amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce a hukumance sun samu labarin wannan bala'i. A hukumance mun samu tabbacin aukuwar wannan al'amari kawo yanzu mutane takwas Allah ya musu rasuwa. Wasu na maganan mutanen da ke cikin jirgin nan sun kai mutum ɗari ya gasken bayanin yake. To abin da zan iya tabbatar maka a hukumance inda kuma suka rasu akwai matan aure biyu akwai yara guda takwas. Amma dai ana na ana ta bincike da kuma aikin ceto idan Allah ya sa an same su ya Allah sun saboda ɗimaucewa ko wani abu sun fada wani wuri ana iya ganin su don a samu ba su kula da ya kamata na shi wannan jirgi eh, ina ya tashi kuma ina za shi eh daga bangaren galkogo ya tashi inda wannan yan bindigan daji suka afka garin so mutane na nema yadda za su yi su tsira zuwa wani bangare wanda za su samu kyakkyawan tsaro da kulawa A yanzu dai ana sa ran samun ƙarin bayani zuwa safiyar Alhamis ɗin nan kan adadin mutanen da suke cikin wannan jirgin ruwan kwale-kwale. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka, daga Mina a Najeriya.